Tsaka mai wuya. Juma'a muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Wai me yake faruwa ne kwanakin nan ake jin manya attajiran Kano nan guda biyu masu kamfanin Dangote da Buwa suna ta cece kuce kuma yana ƙara zafi. kuma ta yaya wannan faɗa nasu yake shafar talaka da ke sayan kayansu ni ina ganin har ga Allah ni wannan abin da yake faruwa kansu kamar zai iya zama alkhairi ga talakan ƙasar nan saboda gaba ɗayansu manyan mutane ne masu business kuma business ɗinsu ya zo kusan duk kala ɗaya so in ka duba a kwanakin nan ma shi buwa ya fito ya gaya wa mutane cewa ya rage farashin simintin wanda lokacin suminti ya kai dubu biyar har da wani abu kuma ragewar da ya ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi na dangwatan bai kai dubu biyar ba so kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawu ne manyan 'yan kasuwa to da talaka ba zai samu wannan saukin ba amma fa wannan ana ra'ayin. ne To idan dai ba wani al'amari mai zafi-zafi fiye da haka ba ya faru, muna fatan Allah ya kama rana wata yau mu fara kawo muku muhawara tsakanin wakilan dangote wato aliko dangote da kuma abdulsamad rabiu kan cece kucin da suke ta yi a cikin jaridu da sauransu dangane da sana'o'insu da suke jayayya da juna a kansu yau kan muna so mu karasa muhawarar da nasiru adamu da wakilmu na abuja ya shirya mana ne tsakanin manyan lauyoyi nan guda biyu wato barista abubakar kurawa da kuma barista awal abdulkadir albarudi game da hukunce-hukuncen kotunan shari'o'in zaɓe musamman suka yi shari'o'i da suka shafi shugaban ƙasa da sauransu abubuwan da za ku ji sun taɓa yawa a ƙarshen wannan muhara tasu za su haɗa da darasin da za a yi koya daga shari'o'in da aka riga aka yi cika da wadda kotun koli ta yanke game da shara a tiku tinubu da kuma peter obi da ko muhimmanci ko tasirin takardu na karatu da sauransu na 'yan takara a siyasa sannan ko meye muhimmancin maido da shari'a a cikin intanet ko a kwamfuta ta hanyar zoom da sauransu maimako yadda aka saba ganinta zaune a cikin kotu to ba tare da bata lokaci ba malamai musulla a awal ai hukumar zaɓe ta karbi takardun tun farko abun ya ba mutane mamaki da za a kalubalanci takardun da ita tuni ma dama hukumar zaɓe ya ta karbe su ai Eh, to ai ka ji yanzu wata magana da aka fito da ita wanda mu ba mu san da ita ba ba mu san ta inda aka ce an karɓi takardu guda biyu ko wani abu da sauransu. Don haka don haka wannan shine abin da abin da misali zai ja zai ja hankalin mutane. Ni dai ko a ni dai a jaridu na ji cewa an samu takardu conflicting takardu daga wura daga can wasu sun wasu sun wannan ta ce eh wannan ta ce a'a. na haka kotu take cewa wanne za ta karba ko wani abu ko wani abu makamancin haka sannan eh, bayan haka malam nasiru al'amarin da ya shafi hukumar zaɓe hukumar zaɓe ya gwada cewa ita kanta wani aiki ne a kanta domin ta ringa tantance mana tunda ba wai maganar zaɓe ne ko wane ya ci ko bai ci ba hukuma ce ta ƙasa kuma mai cin gashin kanta ta yi wani abu mai kama da bincike akan abun da ka iya faruwa ƙwarye-ƙwaryen bincike waɗanda ba tun da ba aikinsu ba ne bincike amma su ma su yi daidai abin da za su iya yi idan akwai alamun tambaya misali lokacin da wane ya zo ya kawo ya kawo takarda bai cika firamare ba bai cika sakandare ba to kaga misali ya kamata wannan ya kawo alamomin tambayan da su ma za su yi ɗanyi wani ƙwarye-ƙwaryen bincike ko wani abu makamantan haka na biyu shine zaɓe na gaba idan Allah ya kai mu kuma eh, shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu yana so ya zarce ya kamata ya tabbatar da cewa ya kawo takaddu masu inganci ko da a idan kotun koli ko kuma a wajen gwamnati abu ne eh, takaddunsa masu inganci ne amma wanda zai goge wa 'yan ƙasa wata shubuha domin a ci gaba da domin a ci gaba da da rayuwa wannan shine eh, wannan shine abin da nake gani Haji Nasir eh Marisa Kurawa eh, shi shugaba Bola Tinubu ya nemi shi wazirin Adamawa Tiko Abubakar da kuma Peter Obi su mara masa baya ko su marawa shirye-shiryen gwamnatinsa baya eh, bayan kuma kaga suna bangaren adawa ne ga yadda ta kaya har an kai karshe har kotun koli me za ka ce kan wannan menene ma eh, wannan abu ne wanda kamar wani abu ne da dama an samu na ji ma shi shugaban shugaba buhari ma ya ce akwai abin da ya faɗa yawa na san ma ni ya fi kamata ma na kama ya ce hmm. hankalinsa abun kamar er, er, relief wato ya kawo masa kwanciyar hankali da hmm. eh, bola tinubu ya yi nasara a kotu lallai ai dole ne a matsayinsa na shugaban ƙasa tsoho wanda a lokacinsa ne aka gudanar da wannan zaɓe kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga zaɓen nan ya gudana bisa gaskiya da adalci ta ga yanzu shi izin being ta ma'ana kotu ta tabbatar da cewa ya yi abin da ya dace wurin tabbatar da cewa an yi zaɓe mai inganci kuma an fitar da sakamako na gaskiya so dole ne zai ji daɗi abin jin daɗi ne kaga ya yi wani abu mai kyau wanda ƙasa za ta amfana da shi da yardar Allah sannan na biyu kuma maganar da shi shugaban ƙasa yi na jawo hankalin tsohon shugaban ƙasa a cikin Abubakar da tsohon gwamnan Anambra Mr. Peter Obi akan su zo a haɗa hannu domin a ciyar da ƙasa gaba ai wannan kira ne mai mutukar kyau da al'amari ne wanda dama duk wata ƙasa da ta ci gaba a duniya ana yin zaɓe kuma ana adawa ta siyasa wataƙila ma wadda ta fi tamu zafi irin wannan amma da zarar an gama zaɓe an kai gaci an kai nasara to za ka samu cewa ana ƙoƙari ne a haɗa kai domin a samu nasara. So, kaga babu wani dalili da wasu mutane saboda sun yi zaɓe sun faɗi za su koma baya su ringa ƙasa zuwan ƙasa. Ya kamata ne su zo a haɗa hannu da ƙarfi. Ƙasar nan tana da matsaloli masu tarin yawa. Kuma wannan gwamnati ta fara ƙoƙarin ganin cewa ta kawar da wannan matsaloli. Kuma su ma suna da irin gudu ya shawarwari da wasu abubuwa makamantan haka. Yawwa, to bari mu shiga. Yawwa. bari mu shiga wani babi eh, na ƙarshe eh, shirin mm. da ake na kotunan zaɓe eh, za a ce zuwa yanzu jam'iyyar pdp a jihohi ta samu jihohi goma sha ɗaya jam'iyyar apc ta samu nasara jihohi goma jam'iyyar labour ta samu a jiha ɗaya inda kuma ita babbar alkali ta kotun ɗaukaka ƙara mensen Gangwan ta dawo da duka shari'u zuwa Abuja da Lagos wato ɗaukaka kara kenan eh, mm-hmm. ba za a yi ba sai a yi abuja da lagos ah, albarudi me za ka ce kan wannan ma mataki tukuna na dawo da shari'un nan zuwa abuja da lagos ok um, hajji nasir shi wannan abu ne wanda da alamu ita a su waɗanda suka ɗauki wannan mataki sun yi shi ne domin su taƙaita kamar yadda suka yi bayani wa mutane su takaita kokarin yadda za a yi a kan adalci da shari'a a influencing misali alkalai ko kuma tsarin shari'a ɗin ko wani abu makamancin haka don haka zuwa yanzu abu ne wanda ya kamata mutane eh su karbe shi zuwa wani abin da wani abin da haka zai iya bayyana ka gane ko haji nasir tunda misali an mayar da wasu bangare a abuja wani bangare a lagos to ba mamaki wannan hanya ce mafi sauki da suke ganin cewa za su bi domin sa da, kuɗaɗe ko kuma da wasu damammaki domin a yi tasiri akan masu shari'a kamar yadda muka sani hakan tana faruwa ba mamaki a yi nasara ta ba mamaki kuma ba za a yi nasara ba babu wanda wa 'yan siyasa kaga yadda suka ɗauki wannan abu al'amari ne na ko a mutu ko a rai mutum zai iya sadaukar da duk abin da yake da shi na kuɗi da dama domin ya cimma wannan wani lokacin ma ko don ya fita a kunya ko kada ko don kada a masa dariya ko kuma dan abin da zai iya samu na kujera da mukami da na duniya to don haka eh, ni zuwa yanzu malam nasiru ba a iya ni ina ba za a iya cewa komai ba kuma za a iya kyautata musu zato ta wani bangaren in har wani abu aka san haka bai bayyana ba eh, na barista kurawa ki komi za ka ce kan waɗannan shari'u na gwamnoni yanzu da Eh, abubuwa na jihohin nan da suka saura wanda eh, kotun ɗaukaka kara a eh, Lagos da Abuja za su ci gaba da sauraro inda jam'iyyar ta APC ke da jihohi goma da suka yi nasara ciki ko har da jihar Kano mai mafi yawan jama'a yayin da ita kuma PDP ta wuce ku da jiha ɗaya wato ita tana da jiha goma sha ɗaya ciki ko har da jihar Nasarawa me za ka ce akan wannan? Yawwa, to wannan gaskiya ita kamar yadda ita ba alkalin alkalai ta babban kotun tsaba kara ta kasa ta sanar ta ɗauki wannan mataki ne saboda ta samu damar kaucewa ƙorafe-ƙorafe da ya yi yawa a matakin farko na wannan shari'a. Sau da mafi yawanci an zo mata da ƙorafe-ƙorafe cewa alkalan ana tirsasa su suna yin wasu hukunce-hukunce watakila kamar yadda muka karanta dai a bayananta na ba bisa ka'ida ba to ganin saboda ta kauce ma wannan a wannan matakin shi yasa aka ce to kenan a dawo da shari'un nan gaba ɗaya, jihohi sha tara abuja jihohi sha bakwai kuma a Legas. ma'ana jihohin arewacin najeriya a abuja jihohin kudancin najeriya kuma a Legas. za a samu damar kula da alƙalan, da kuma yadda ke gudanar da shari'ar cikin sauƙi idan aka yi haka to ganin cewa an yi ƙorafe-ƙorafe a baya yanzu har aka ɗauki wannan mataki alamu ne na cewa lallai a babbar alƙalin alƙalai ta kotu na ƙasa tana ƙoƙarin kaucewa faɗawa ramin da ake ganin kamar an faɗa a matakin farko to wannan wani yunƙuri ne mai kyau gaskiya kuma mun jinjina mata kan haka kuma muna fatan Allah ya sa a ƙarshen samu sakamakon da zai zama na gaskiya mai inganci wanda ya nasara a bashi kamar mu a jihar Kano yadda Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya samu nasara a bashi hakkin sa da sauran 'yan karu da suka yi nasara kowa a bashi abin da ya dace. To a gaishe ku kamar da nace Allah ya kama rana yau cewa za mu kawo muku muhawara game da cece kucin da ke gudana tsakanin manyan kamfanin Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u manyan attajiran Kano da sana'o'insu suka zama kusan ɗaya na siminti da sukari da sauransu. yanzu kan bari mu yi godiya da kuma bankwana ga bakinmu barista abubakar kurawa da kuma barista awal abdulkadir albarudi lauyoyin da suka yi kwanaki suna mana fashin baki dangane da shari'ar da aka yi da ta karkare a kotun koli tsakanin atiku abubakar peter obi da kuma shugaban najeriya ahmed bola tinubu muna kuma guda ga shi wakilin namu nasiru adamu da ya zo da su suka yi wannan muhawara don a can abuja sai Allah ya kama rana a ku huta lafiya ne ne Ali Mustapha Sokoto a Washington.